kamar yadda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo wucewa sai ga wasu kaburbuka guda biyu sai ya samu ainihin ice ya tsaga shi haka sai ya kafa ɗaiɗai a jiki ya ce waɗannan kaburbuka a ne musu azaba ya ce ba wani abu ne mai girma suka yi aka yi musu azaba ba ya ce amma abu ne mai girma ya ce ɗaya dai annamimi ne yana yawon yaɗa annamimanci tsakanin mutane ɗaya kuma duk sanda ya fitsari bai bari fitsarin ya fita daga jikin shi sai miƙe fitsarin ya dawo mishi jika abin da ya janyo mishi azabar kabari kenan to shine sai annabi ya ce me yiwa Allah ya sauƙaƙa wa waɗannan mutane saboda ainihin waɗannan itatuwa da na kafa to wannan ba wai saboda ɗanyantaka shi dan tsaga shi ashe kaga ya bushe zai bushe kenan amma ceto ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ake fatan Allah ya musu shi yasa ba shi daga cikin sunna ka zo ka kafa ice akan kabari ko ka dasa bindazugu ko wani ice daban wannan yana cikin bid'a in kana son cikakken bayani ka ɗauki littafin al na ibn al-hajj da littafin ihya sunna wa ihmadul bid'a na dan fodiyo da kuma sharhin sunan tirmidhi na al-imam a sheikh ahmad shakir a cikin mujalladi na farko in za ka yi wa kabarin mahaifinka ko mahaifiyarka ko ɗanka ko ɗan uwanka alama dutse za ka kawo ka sa a daidai kan kabarin abin da sunna ta ce kenan to malamai suka ce in wannan ya kawo dutse ya sa wannan ya kawo dutse ya sa to duwatsu za su yi yawa kenan ba za ka iya ganin haka ba aka ce to ko da ike annabi ya hana a yi rubutu a jikin kabari ya ce to a wannan hali za a iya dan karta wani rubutu wanda zai bambance mana wannan kabarin wane ne da na wane sai a ɗan sa wani alama na rubutu wanda zai iya bambance kabarin wane ne saboda in ka zo ziyara ka tsaya daidai da shi ka yi mishi addu'a tare da cewa ko da kabarin ya bace fa baka ganin shi duk inda kai addu'a za ta kai gare shi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shi yasa sai annabi ya addu'a cewa Allah ya tsare ni daga azaba kabari shi ya roki tsari har sau uku ya faɗi haka sun maƙala to sa'an nan sai manzon Allah ya fara ba mu labari sallallahu alaihi wa sallama sai ce innal abda al-mu'mina idza kana fi inqita'in min innal abda al-mu'mina idza kana fi wa iqbalin min al bawan Allah mumini idan ajalin shi ya ƙare a duniyar nan ya zama zai fuskanci rayuwa ta lahira kenan nazala ilaihi mala'ikatun minas sama'i sai mala'iku su sakko mishi daga sama bidul wujuhi suna da fusaku fuska wadda take fararen fuskoki ka anna wujuhahum shamsu annabi yace ce ka ce fusakun nasu rana ce saboda haske mumini ya zo mutuwa mala'iku sai su sako da farar fuska kamar rana saboda haske ma'ahum kafanun min akfanil janna sai su ɗauko mayani ko hankici daga aljanna wa hanutun min hanutul janna su ɗauko kuma turare na aljanna hatta ya jilisu min maddal basari sai su zo su zauna iyakar ganin shi gashi na yana ganin su shi yasa lokacin da ajali ya zo sai ga mutum idanuwa sun kakkafe haka duk abin da za ku bashi abinci kuka bashi sai ya ziraro da shi ya dawo magana kuke da shi baya ji wani abu kuke yi idan shi ba zai kifta ba waɗannan mala'iku yake gani gashi nan sun halarto mishi mumini kenan sai ku ganshi shi a natse ba doke doke ba wani ihu Allah ya sa mu cika da imani annabi ya ce summa ji umalakun mauti alaihi salamu sa'an nan sai mala'ikan mutuwa amincin Allah ya tabbata gare shi ya zo sai ya zo sai ainihin hatta ya jilisa inda ra'asihi mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna daidai kan wannan mara lafiya da ajalin shi ya halarto a nan zan tsaya in yi wa ‘yan uwa tambihi akan wannan shine sunan mala'ikan mutuwa ƙur'ani da sunna malakul mauti mala'ikan mutuwa amma azra'ilu da ake cewa wannan karatun bible ne wannan daga yahudanci ne duk hadisin da kaga ya zo da azra'ilu din nan to shi ma ka san shiga inda ya taho Allah ya kiyaye shi yasa mala'ikan mutuwa qur'ani ya bamu labari qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum mala'ikan mutuwa Allah ya kiraye shi tashi a cikin hadisi annabi ya ce malakul mauti fa Kulu sai mala'ikan mutuwa ya ce ayyatu an-nafsu tayyiba wa fi riwayatin al ya wannan rai mai ƙanshi, ya wannan rai wadda take natsatsiya ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwani fito zuwa ga gafara da yarda Allah qala annabi yace fatakhruju sai wannan rai sai ya fito tasilu kama tasilu alqatratu min fi yadda ka san ake bulbulo ruwa daga cikin gora haka ran mumini zai fito cikin lumana babu wata wahala fa ya'khudha wa fi riwayatin hatta idza kharajat ruhuhu salla alaihi kullu malakin bayna as-sama'i wal ardi wannan rai yana fitowa shikenan sai ainihin dukkan mala'ikun da ke tsakanin sama da ƙasa wa kullu malakin fis sama'i da duk mala'ikan da ke sama ta ɗaya har zuwa ta bakwai baki ɗaya sai su mai addu'a sai su mai salati dama ma'anar salati kenan addu'a gashi Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ka karbi zakka daga cikin dukiyarsu wannan zakka ta tsarkake su ta gyara imaninsu da dukiyarsu sai Allah ya ce wa annabi wa salli alaihim kuma kai musu salati shi yasa an mutum ya kawo zaka sai ka ji annabi ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah ka yi salati ga wani wanda ya kawo zakka sai annabi ya faɗi sunan shi to sallah ko salati a cikin harshen larabci addu'a mun fahimci wannan ko gashi al-Imam az-Zamakhshari ne wa wannan malami Sibawaihi addu'a yace ala sallal ilahu salata sidiqin ala amr ibn Usman, ibn Kambar fa inna kitabahu lam yughni anhu banu qalamin wala abna'u minbar shi boy wani malami ne matashi ne Allah ya bashi dimbin ilimi sai ya rasu tun yana matashi din amma ka dubi littafin shi alkitab littafi ne na nahawu mujalladi shida ba balarabe bane ba farisi ne amma sai da ya kware a cikin ilimi to shine zamakshari yake mishi addu'a yace ala sallal ilahu salata sidqin ya Allah ka yi aminci ka ainihin jikan ainihin Amr ibn Usman ibn Qambir sibawaihi kenan sai ce fa inna kitabahu lam yughni anhu yace domin littafin shi ba wanda zai ce yafi karfin littafin sibawai banu kalamin wala abna'i minbar ko manyan malamai da ke hawa minbari su hudu ba ko ɗalibai 'yan makarantar islamiyya da ke sa alƙalami suna koyar rubutu ya ce ba za su ce sun fi ƙarfin wannan littafi ba a shahid anan shine da ya ce ala sallal ilahu salata sirki Allah ka yi salati ka yi addu'a ta gaskiya ga ainihin wannan ashe salati yana zama addu'a to shine annabi ya ce da zarar wannan rai ya fito na mumini duk baki ɗayan mala'iku da ke tsakanin sama da ƙasa da waɗanda ke sama sai sun yi mishi salati ran mumini kenan wa futihat lahu abwabus sama'i nan duk ƙofofin sama sai a buɗe wa wannan rai laysa min ahli babin illa hum yad'una Allah an an yu'raja bi ruhihi min qibalihim dukkan mala'ikun da ke gadin kofar sama ta ɗaya da ta biyu har zuwa ta bakwai addu'a suke suna roƙon Allah ya zo ya sa wannan rai a zo a wuce da shi ta kofar su fa idza akhadha mala'ikan mutuwa yana karban wannan rai lam yad'uha lam yad'uha fi yadihi tarfata aini sauran mala'ikun da suka rako shi ba za su bar wannan rai a hannun shi ba daidai da kiftawa ido hatta ya akhudhuha sai su karbe wannan rai fa yaj'aluha fi zalikal kafan sai su sanya wannan rai a cikin wannan ainihin hankici wa fi zalika alhanut wanda yake tare da wannan kanshi na turaren aljanna fa zalika qawluhu ta'ala wannan ita ce fassarar magana Allah madaukaki da Allah yake tawaffat rusuluna wa hum la yufarrituna manzannin mu za su dauki ran shi ba tare da sakaci ba abinda ake nuna maka shine kai a nan duniya ga ibadoji da Allah ya dora maka ko to kana sakaci wajen su to ka san su mala'iku ɗin nan da farko ba sa sakaci a kanka wajen rubuta ayyukanka da Allah ya sa su. In lokacin mutuwarka yayi ba sa yin sakaci wajen ainihin ɗaukar raka ko kaɗan, lokacin da mala'ikan ya karɓi ranka, a lokacin nan ba za su yi sakaci a kan simar maza su karɓe su saka shi a ainihin cikin wannan hankici ba. a lokacin da kuma ajalinka ya halarto ba za su yi sakaci ko daidai da kistawa ido wajen ƙyala wannan rai a jikinka ba kai kuma kana nan kana sakaci akan abin da ainihin aka farlanta maka sai ka tsaya kai tunani ma'aiki ya ce wa ya minha sai wannan rai ya fito ka bi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi yana kanshi fiye da duk wani turaren miski da ke duniyan nan saboda shi turaren miski turare ne mai daraja Allah yana buga mana misali da shi so da dama shi yasa zaka ga duk inda zaka tashi misali ko a hadisi ko a cikin magana sai a buga misali da shi misk turare ne wanda yake ainihin wato mai kanshi na taɓa yin bayani a kanshi ko anan ko kuma a wurin muhadara cewa akan same shi ta ɗayan hanya biyu akwai natural akwai artificial akwai wanda yake dama haka Allah madaukakin sarki ya halicce shi shine wannan turaren juda da Bahaushe yake cewa shine zaka ga malaman fiqhu kamar mai muktasar mai askari mai muktasar zai ka je na cewa wa miskin wa fa'aratuhu ya ce da misk turaren juda kenan ya ce da kuma ita majan juda ɗin abubuwa ne masu tsarki ma'ana abin da yake nufi misk wannan turare turaren juda abu ne mai tsarki da a ce za ka ainihin wato ɗauke shi ka shafa a jikinka abu ne mai tsarki duk da kashin wata dabba ne bayani kuma akan cewa ita kuma majan juda ɗin aba ce mai tsarki ba wai ana cewa ka ci ba a abin da ake nufi da a ce wannan mage za ta mutu amma tso cikinta wannan ainihin kashi nata ya fito to ba za a ce ai tun da ta riga ta mutu ta zama kaza a za a iya ɗauka a haka za a iya amfani da shi Ta ji hanya ta farko da ake samun misk hanya ta biyu shine akan ɗibi jinin barewa a haɗa da wasu abubuwa sai a irin shi ne za ga suna sayawa a kasuwa a jar kwalba haka za ga yan bori suna aiki da shi turare ne mai ƙarfi irin wannan to shine alfaza zai ke cewa wa in tafukil anama wa anta minhum yana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ka fi dukkan halitta ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba abun mamaki bane dan manzon Allah ya fi kowa daraja ko sai ya ce ko da ike daga cikin su kake amma dan ka fi su daraja ba abun mamaki bane sai ce fa innal miska ba'aba damil ghazali yace domin turaren misk ai wani sashi ne na daga jinin barewa amma kuma ya fi barewar daraja to misali ya buga annabi mutum ne dan uwanmu to amma kasancewar shi mutum kuma ya nuna darajar mu ɗaya da shi a'a ya fi mu daraja to kuma abin mamaki ne ya fi mu daraja ba abin mamaki bane zalika fadlullahi yu'tihi man yasha Allah ba shi wannan falalar to shine yake cewa wannan rai zai fito yana kanshi fiye da duk wani turaren miski wanda yake ainihin wato a duniyan nan qala annabi yace fa duna biha sai waɗannan mala'iku su ɗauki wannan rai fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in min al mala'ika illa qalu ma hadha ruhu tayyib duk inda suka je za su wuce wasu ainihin wato mala'iku waɗannan mala'iku da suka ɗauki ran sai waɗannan mala'iku sun tambaye su su ce wannan wannan rai ne yake ƙanshi haka fa yaqulu na su fulan ibn fulani wana ne dan wane bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya sai a kirayi kyawawan sunayen mutum da ake kiran shi anan duniya to anan ne zan tsaya in tambihi gashi aka ce wa na dan wane to akwai al'ada da aka gada wadda asalinta hadisin ƙarya ne wai ranar kiyama kowa zai tashi da sunan uwar shi ne wai saboda a suturta wa annabi isa asiri wannan karatun bible ne aka ɗauko aka fassara da larabci wallahi duk hadisai ne ban kaura da hayaniya waɗannan annabi isa qur'ani ya yake kiran shi isa ibn maryam isa dan maryam shikenan haka Allah ya kaddare shi ya zama a ah, to in haka ne to annabi adam kuma shi kuma fa shi da ba uwa ba uban shi kuma ya za a yi shi kuma da wa za a kira shi to shi yasa a duk waɗannan irin hadisai ka tashi kai karatu na ilimin mustalal hadis in ba haka ba za ka gama bautar Allah da su kar kai mamakin aka ce kai da fir'auna ku shiga wuta ɗaya don baka bauta wa Allah ba baki ɗaya in ka bauta Allah da hadisin da ba daga annabi yake ba Allah ya shiryar da mu shi yasa ranar alkiyama gashi tun anan ana cewa wane dan wane to annabi isa sai a ce isa dan maryam haka Allah yake kiran shi ya isa ibn maryam hatta yantahu bihi ila sama'i dunya waɗannan mala'iku haka za su ɗauki ran nashi suna tafiya mala'iku suna ta tambayar su akan hanya har su kai sama ta duniya wannan da ake hange fayastaftihuna lahu sai waɗannan mala'iku su nemi cewa a buɗe wa wannan rai ƙofa fayuftahu lahu sai a buɗe mishi fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha kowace sama tun daga sama ta ɗaya mala'ikun manya-manyan mala'iku da ke sama ta ɗaya sai sun raka wannan rai ila sama illati taliha har zuwa saman da ke kusa da tasa sannan su dawo har sai an je sama ta bakwai hatta yanta hiya bihi ila sama isa bi sai an kai ta sama ta bakwai daga sama ta ɗaya mala'ikun da kenan manya-manyan za su raka wannan rai zuwa ta biyu daga nan ta biyu har ta bakwai haka za a yi ta rakiyar shi mala'iku suna raka ran shi Fa فيقول Azza wa Jalla. sai Allah mabuwaye eh, mai buwaya da ɗaukaka sai ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyina ku rubuta littafin ayyukan nan na bawana a cikin illiyina sai annabi ya ja aya ya ce wa ma adraka ma illiyuna ka san abin da ake kira illiyuna kitabun marqumun wani littafi ne rubutacce yashhaduhu muqarrabuna manyan mala'iku da ke da daraja waɗanda ke da kusaci da Allah kullum suna halartar wannan littafi to anan za a rubuta littafin ka kai mumini to wannan shi ake kira iktibasi a cikin balaga abin da ake nufi da iktibasi kana cikin maganarka sai ka ɗauko aya ta alkur'ani sai ka jona sai su ci gaba da tafiya ba tare da ka ce qala Allahu ta'ala ba kana cikin ainihin magana ka sai ka jawo hadisi sai ka jona ba tare da ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zama ayar nan ko hadisin nan shi zai cikkashe maka maganarka ko kuma ya zama in waka ce ta jahiliya kana cikin magana sai ka jawo ka kawo amma in har sai da ka tsaya cewa Allah ya ce ko annabi ya ce wannan ana kiran shi ihtijaj kafa hujja amma iqtibas shine kana cikin magana sai ka kawo to sai malamai suka ce ko wannan ya halatta kana cikin magana ka kawo qur'ani ka jona ko hadisi a takaicen takaita aka ce ya halatta tun daga shi annabi yayi sallallahu alaihi wasallam al-imam suyuti yayi littafi akan haka dan karami duk wanda yake da littafin al-hawilil fatawi na imam suyuti ya duba cikin mujalladi na farko zai samu wannan littafi imam suyuti ya kawo inda annabi yakan yi haka da sahabbai da tabi'ai da manyan malaman fiqh kamar al-imam shafi'i da al-imam malik duk sukan yi iktibasi kana cikin magana sai ka jona aya qur'ani sai ka ci gaba da maganarka shine anan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fayuktabu kitabuhu fi illiyina sai a rubuta wannan littafi nashi a cikin jerin sunayen waɗannan bayi masu daraja summa yuqalu sa'annan sai Allah ya ce a'iduhu fil ardi kumai da wannan ainihin wato rai na bawa nawa a ƙasa to a wannan lokaci ana nan ana wankan gawa ana likkafani an haɗa an kawo kabari a daidai lokacin da an gama haɗa mutum a kabari kenan kuma Allah ya ce a dawo da ran ƙasa fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum Allah sai Allah madaukakin sarki sai ya ce saboda nayi wa ƴan adam alƙawarin cewa daga ƙasa na halicce su wa fiha u'iduhum cikin ƙasa zan koma da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma wani lokaci daban in zo tashin su tashin kiyama daga ƙasar zan fitar da su qala sai annabi ya ce fa yuraddu ila al-ardi wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a dawo da wannan rai ƙasa kuma wannan rai sai dawo ya haɗu da jikin shi a daidai lokacin an gama haɗa shi a cikin kabari kenan kaga ba zama kenan ana zare ran fa shi kenan kuma ga inda aka yi da ran an yi sama da shi an kai shi Allah ya sa mai albarka mala'iku sun yi addu'a ana dawowa kuma daidai wannan lokacin sai ainihin kuma ya samu kan shi gashi a kabari kuma ga rai an dawo da shi qala annabi yace fa innahu yasma'u khaffan ali ashabihi idza wallaw anhu mudbirina a lokacin nan ma har yana jin sautin tafiyar waɗanda suka kawo shi in suka juya suna tafiya yana jin sautin takalman saboda an dawo da ran a lokacin fa ya'tihi malakani yana nan zaune kamar yana ganin zama zai yi shiru sai mala'iku guda biyu su zo mishi shadidal intihar masu matuƙar firgici da ban tsoro fayantahiranihi su firgita shi su yi mishi tsawa su bashi tsoro wannan fa mumini ne tukuna fa ba a zo kan kafiri ko fasiki ba fa mumini ne nan gashi za su zo cikin siffa ta ban tsoro su firgita shi wa yujlisanihi sa'annan su zaunar da shi fa yaqulani lahu sai su ce da shi man rabbuka wane ne ubangijinka to tsakaninka da Allah kai dan uwa musulmi babu fa yaudara nan duniya ana yaudara ana zalunci ana kaza ko to amma lahira ko bahaushe in ka mutu sai cewa wani ya riga mu gidan gaskiya wai ba yaudara a can kenan ba ƙarya ko tsakaninka da Allah Allah ne ubangijinka ba wai faɗe da fatar baki ba kawai a aikace a aikace aikinka yana fassara abin da kake cewa rabbi Allah Allah ne ubangiji na ko kuwa ka ɗauki wani mala'ika ne annabi ne rana ce shehu ne waliyi ne ka ɗauke shi ya zame maka shi ne ubangijinka ka sani da cewa fa ba za ka yi waɗannan mala'iku ƙarya a kabari ba shi yasa kullum da ake gyara a kan cewa Allah kaɗai za ka bautawa wahdahu la sharika lahu wallahi ƙaunarka ake yi duk waɗanda ba su yi maka irin wannan karatun da wa'azi ba wallahi ba masu ƙaunarka ba ne. a tace imanin ka ya zama Allah kaɗai ka nufa tuntuɓe wannan kana yin tuntuɓe ka kira sunan wani ko sunan annabi Muhammad ne wallahi azimi ka yi shirka ka yi tuntuɓe ka ce Muhammad Rasulullah ka yi shirka ko malamai su ce shirkun asghar ko su ce shirkun akbar kowane iri ne dai ka yi shirka ja'alta lillahi niddan ka sanya wa Allah kishiya mun fahimci wannan to wajibi ne ka lura da wannan to in ya zama haka ina kuma ka kira sunan wani waliyi ka zabga tuntube shehu ya faɗi shehu da bello ya faɗi ya tsohuwa sai ka ji wai kakanta ne ma ya faɗi wai kakana ya faɗi usmani ya faɗi shikenan haka aka koya musu shi yasa ran nan nace wallahi al'azimi, waɗannan tsofaffi da suka riga suka mutu sai dai a yawaita addu'a gare su saboda duk abin da zai kai su aljanna baki ɗaya fa ba a nuna musu ba jama'a duk abin da zai kai su wuta wallahi al'azimi shi aka yi ta musu ka gwada ka gani kuma ɗauko shekara talatin da ta wuce a ƙasar nan ka gani waye aka lura a koya mashi cikin addinin musulunci cikin mutum ɗari da wuya ka samu goma duk asbabu dalala an gama tabbatarwa a kansu sallah sai ka samu mutum shekara sittin yana sallah a matsa tsagen kuciya yake yi fatiha bai iya fatiha ba duk yan tsofaffin nan shi yasa ranar na nace malaman islamiyya aiki fa har yanzu akwai waɗannan yan tsofaffi duk haƙi ne a buɗe musu aji ƙawa'idi da fatiha Allah wani tsohon ma ba zai iya ɗaukan ƙawa'idi ba sai a buɗe a uzu billahi mina shaitan rajim a yi kama wata uku ya iya koran shaitan tukuna sannan a zo bismillahir rahmanir rahim haka kafin da ya mutu ya iya fatiha a zo a koya mishi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk rayuwarka baki ɗaya ya iya wakan nehu ya iya waƙan MPC amma duk da iya salatin annabi ba fa yanzu nan tsoho da zaka same sai ce ai mu ne nehu lokacin nan mu ne masu lekowa a windo din nan ana gudu a mota sai ka je ya tsuje maka da waka test bai manta ta ba amma bai iya salatin annabi ba to ina aka ba wannan tsoho to a bude musu aji fatiha tahiya ayatul kursi su iya saboda eh, tsoho kuma aljan ya makale shi ya za a yi mai maiko a ji kama ya makale shi ya tsotse shi balle tsoho sai a koya mishi ya iya ayatul kursi ya iya waɗannan ayoyi goma na farkon suratul kahfi ko ya samu Allah ya assame shi ya kiyaye shi daga dajjal ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye to tambayar farko kenan man rabbuka wane ne ubangijinka to wannan manzo Allah ne yake bada labari yanzu ko to ka ji mai kwanciyar tsaka daki yazo wallahi ku bar wannan karatun wannan karatun yan wuta ne mai kwanciyar tsaka daki wane ne daya Allah shine daya wane ne biyu Allah da annabi shine biyu wane ne uku murhun tsakar gida shine uku kaji abin ya kare a shirme wane ne hudu gabas da yamma kudu da arewa wai wannan wai lokacin da gawa take kwance a tsakar daki wai wata mata za ta zo mata da kujera a kawo za ta kwankwama mata wai sai ce mata tambaya mai kwance tsakar daki waye daya Allah ne ɗaya sai ka je tsohuwa tana marerece an tana koyawa duk wannan karatu ne wallahi na zamanin maguzanci aka kawo shi a janye shi a wa mutane alkitabu was sunna wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata Allah ya ce wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin yanzu ba asirin mu ne rufu ba ake iya kura mana alkitabu wa sunna Allah ya ce wa in kanu min qablu ko da ike da can kafin Qur'ani da sunna su zo na fi dalalin mubin a cikin bata suke bata mabayyani ina za ka gane haka shine mutum ya shekara sittin yana addinin musulunci amma bai iya kalmar shahada ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah bai iya ba to dan Allah ba a cikin bata ake ba abin da zai shigar da kai musulunci in ka faɗe shi ka yarda da shi mutum bai iya faɗi ba abin da in ka gaza faɗin shi kuma musuluncin ka ba zai tabbata ba bai iya ba abin da yake sai da shi sallah ke inganta bai iya ba abin da yake sai da shi addu'a za ta inganta salatin annabi duk bai iya ba to menene ya rage wannan mutumi to wajibi ne kaji fa yaqulu tunda mumini ne sai ya ce rabbi allah shi ne ubangiji na babu ƙarya fa anan in bai bauta Allah haƙƙan ba ba yadda bakin shi zai iya faɗin wannan an fahimci wannan za ka ɗauki ɗan firamare 6 ne ka kai shi jami'a a mishi jarabawa akan digiri me zai ce abcd ba abcd ake so a wannan wurin ba ilimi ne mai zurfi tunda bai koya ba ba zai iya ba to haka lallai sai in ka bauta wa Allah babu shirka babu bid'a za ka iya faɗin wannan kalma fayaqulani lahu sai su ce da shi madinuka. menene addininka fa kulu sai ce diniyal islam musulunci ne addini na addini na addinin musulunci inna dina inda Allahil islam musulunci shi kadai ne addini a wurin Allah shi yasa kullum ka fahimta da kake cewa dinnan addini biyu ne a Najeriya wannan kalma kalimatul ce fa wal ilhad addini ɗaya ne a duniya baki ɗaya shine addinin musulunci kuma Allah ya ce wa man yattaqi ghairal islami dinan wanda ya ɗau wani abu ya mai da shi addini ba musulunci ba falan yuqbala minhu Allah ba zai karɓa mishi ba a nan duniya wa huwa fil akhirati min al khasirin ranar alkiyama kuma yana daga cikin waɗanda suka yi asara shi yasa addini ɗaya ne a Najeriya amma a ce babu bambancin addini babu kaza ƙasa ɗaya al'umma ɗaya to sai ya zama jahimu ɗaya fa kenan shi yasa ƙasa ɗaya ce al'umma kuma daban don al'umma annabi Muhammad ta sha bamban da al'ummar shaidan duk wanda bai bi annabi Muhammad ba ba al'umma mu ɗaya da shi ba to saboda haka kaji kuma musuluncin nan da ake ce maka shine wanda ya haɗu akan sallah kalmar shahada sallah azumi zakka hajji sa'an nan wannan musulunci yana da wasu abubuwa kuma da suke na imani su ne kai imani da Allah da ranar lahira da manzanni da mala'iku da littattafai da duk abin da ya same ka nagari ne ko ku baka jin daɗin shi ka yadda daga Allah ne to waɗannan abubuwa su ne suka haɗa imani sa'an nan kuma sai ka zo ka samu tabbas a kan cewa duk waɗannan al'amura da kake tsakaninka da Allah babu shirka babu riya a ciki babu sum'a wannan musuluncin idan ba shi kai ba baka yi addini ba shi yasa kamar yadda na faɗa a jiya duk inda za a kai a komo Allah ya ce wala ta mutunna illa wa antum muslimuna kar ku sake ku mutu sai kuna musulmi to tsakaninka da Allah ka duba ka ga wannan abu da kake musulunci ne ko kuwa ba musulunci ba ne amma ka nema mishi wurin zama a cikin musulunci shi yasa ƙungiya ce kake kafa ɗariƙa ce kake bi ka gwada abin da ake a cikin ƙungiyar nan da abin da ake da tsarikan nan ya yi daidai da abin da Allah da manzon Allah suka yarda da shi to alfahari ya tabbata ga musulunci ko ya tabbata ga ƙungiyar ka ko ɗariƙar ka wanne ya fi alfahari ga musulunci kace musulunci kake mana dama mun fahimci wannan da kyau to shi yasa ka rufa wa kanka asiri duk wanda yake da littafin hidayatus sultan ila muslimi biladi yaban wani littafi ne da wasu samari mutanen kasar Japan suka rubuta limamin kasar Makka na kamar shekaru hamsin da suka wuce ya rubuta musu wannan littafi ya ce ka sani da cewa a kabarinka ba za a tambaye ka game da tsariƙa ko ƙungiya ko mazhaba ba abin da za a tambaye ka shine ne addinin musulunci kuma ai gashi kana ji ko to ka duba ka ga shin musulunci kake ko kuwa kafirci kake sunna kake bi ko kuwa bid'a kake bi to tambaya ta biyu kenan fa yaqulani lahu sai ce da shi ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha mutumin nan da aka aiko a cikinku me za ka ce game da shi kaga ba ma za su faɗa maka sunan shi ba mutumin nan da aka aiko cikin ku me ka ce game da shi fa yaqulu tunda mumini ne sai ya ce huwa rasulullahi shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mun fahimta to ina masu faɗa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai har ka ce ai duk wanda ya zo ya ce zai mana wannan rashin kunya zan cicciɓe shi kai ka cicciɓi mai sunna kai waje da shi masa wallahi azimi ka rufa kanka asiri wannan kalmar ta sullube maka a kabari sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wallahi kar ka shiga cikin masu faɗa da ita ranka yayi daɗi ranka bai yi daɗi ba imaninka ba zai taɓa cika ba sai ya zama duk abin da ya zo daga ma'aiki kana karɓan shi kai tsaye amma wannan karatun zamani ne ya saba abin da muka sani yaya malam wane bai kawo ba duk waɗannan hujja ce fir'auniyya wallahi hujjoji ne irin na fir'auna ai mun kawo da fir'auna da aka yi mai wa'azi aka yi mai wa'azi da wa'azi ya kama kan shi ya kama kan mutane ya ga za su musulunta su rabu da shi ko sai ya kau da hankalin sai ya ce fama balul qurunul ula iyaye da kakanni da suka mutu to suna ina haka suke yi yanzu duk inda ka kawo ka ce ga sunna za ce to yanzu shekara talatin da muke muna ka zafa shekara talatin ka bari mana ka ga yadda Allah zai da kai ka kama na gaskiyan da can shekara talatin din an zo an gaya maka ne kuma shekaru talatin da suka wuce a ƙasashe irin namu nan tsakani da Allah ana gaya mutane zunzurutun shari'ar da manzon Allah ya zo da ita ne ba a gaya mutane dariku aka ba su aka sa shehu shehunai suka zo suka yi ta yawo da su a kwaroro shehu ya alwala a cinye buta a cinye tabarma aka yi ta gudun fanfalaki da tsofaffin mutane ba shi eh, duk ba gasu nan sun durkushe ba yanzu yanzu akwai tsohon da bai iya salatul fati to tsoho nawa ne bai iya salatin annabi ba salatin annabi original cikin waɗanda muka karanto lafazi bakwai din nan tsoho nawa ne zaka ritsa shi da za a ce a tara duk wata kwana ba wanda zai wuce sai ya ja salatin annabi cikakke Allah wasu gidajen ran nan ba za a yi abinci ba don mai gidan ba zai wuce ofis ba ba zai wuce kasuwa ba ba zai wuce gona ba don me bai iya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka manta shekarar da aka ce duk wani ofisa sai ya iya national anthem ofisa nawa ya tsallan kwado ofisa bai iya national anthem ba bai iya gaida Najeriya ba bai iya flag ba alkawari mun fahimta to haka yanzu da za a zo a ce za a yi ƙuri'ar salatin annabi ga masu zuwa aikin hajji din nan bana wallahi ko bi da sisi aka mai da hajji wani ba zai je ba ko jirgin sama aka kawo aka aje a bakin kwararren nan aka ce duk wanda ya zo ya salatin annabi original wani musulmi ne uwan shi da uban shi kakannin shi duk musulmi ne amma wallahi ba zai iya ba yanzu ba a cuci waɗannan mutanen ba salatin annabi tahiya shi yasa lallai muna nan a buɗe wa 'yan tsofaffin nan maza da mata wannan ajin ku kuma ka ku girman kai in kai girman kai kai zaka cutu kai kuma shekara talatin mahaifinka ya rasu yana daga cikin waɗanda suka shiga cikin wannan matsalar kenan to ya za a yi sai addu'a sai wakafi sai sadaka dan a samu a cika shi don annabi ya ce in mutum ya mutu duk alherin da ake rubuta mishi ya dakata sai ta ɗayan hanya uku ko yi ilimi ya karantar ana amfanuwa ko yi wata sadakatun jariya ba sadaka budu eh sai eh, saboda haka da suka zo sai suka fassara wannan hadisi wa sadakatun wa jariyatun sai suka ce da sadakan budurwa saboda babu larabci a da ba fahimci larabci ba su jariya su inda suka sani budurwa jariya yana zama budurwa jariya yana zama mai gudana to annabi ya ce wa sadaqatun jariyatun fassara shi shine da sadaka mai gudana makaranta ko masallaci ko bishiya ko rijiya da a ce sadakar budurwa annabi yake nufi da sai ya ce wa sadaqatu jariyati sai kawo shi akan muzaf wa muzaf ilaihi amma sai ya ce wa sadaqatun jariyatun na'atun wa man'ut sifatun wa mawsuf mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa wajibi ne waɗannan dattawa sai ka sai rijiya ko ka sai ainihin famfo ko ka yi wani aikin alheri ka ce wannan wakafi ne ga mahaifinka Allah ya rinka kai lada gare shi ko kuma ga mahaifiyarka ko ga wani naka wanda ya rasu jama'a mun fahimci wannan to muna son a raya wannan sunnar har mu zo mu samu wizaratul awqaf a ƙasashen Saudi Arabia, ƙasashen Misra, ƙasashen Sham, ƙasashen Syria kenan, za ka ga akwai wizaratul awqaf ma'aikata ce ministry ce mai zaman kanta har tana da minista wanda yake kula da irin waɗannan abubuwan wani zai zo ya gida ya ce wannan gida ya ajiye shi sadaka ga mahaifin shi to yana ƙarƙashin wannan ma'aikata ke gudanar da shi duk waɗannan ayyuka na alkhairi gaba ɗaya kuɗi ne ake samu ta wannan hanya sai a rinka gina masallatai makarantu ba sai an zo za a sai lasifika ana tara naira biyu naira uku naira hudu za a yi kaza za a kawai duk musulunci yana da gata akan haka to a zo a raya waɗannan abubuwan mana ko iyaye ba su mutu bane a nan ƙasar sun mutu kuma ba ga masu kuɗi ba suna da iyaye da suka rasu to ya kamata ku rinka lura da waɗannan abubuwan duk waɗannan kuɗin da za ku kwashe ka je ka kai ƙasar turai su zo su damfare ka su yi maka wayo ka zo ka gina masallaci ko makaranta ko na aikin alkhairi ka ga yadda zaka samu lada to amma ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha shaytan sai ya ce an kana da miliyan goma ka ba da ɗaya zaka ce wannan miliyan ɗaya da zaka yi contract da ita za ta ja maka dubu kaza shikenan da ka yi kwangila sai ta kawo maka shawarwari Allah ya kiyaye to sa'an nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai su tambaye shi menene za ka ce game da wannan mutum sai wannan mumini ya ce ai wannan mutum manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kula ni lahu tambaya ta uku kenan ko to ga ta hudu sun ce da shi wa ma amaluka wani aiki kai a nan duniyan nan da ka rayu zaman duniyan nan taka wani aiki kai fa yaqulu sai ya ce qara'atu kitaballahi na karanta littafin Allah babu ƙarya fa gidan gaskiya ne ake ciki nan in baka karanta littafin Allah ba zai yi ce ka karanta littafin Allah to qara'atu kitabillahi kitabullah kitaballahi shine al-imam shatibi yace bada'tu bi bismillahi fi nazmi awwala تبارك رحمن رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وإترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير والبلا سيتي وبعد فحبل الله فينا كتابه bayan yi salati ga annabi sallallahu alaihi da alayen shi da sahabbai da duk waɗanda suka biyo annabi da sahabbai akan alkhairi sai ce bayan haka fa hablullahi fina kitabuhu igiyar Allah a cikinmu wadda ya kawo mana mu shine littafin Allah fa hablullahi fina kitabuhu sai ce fajahir bihi hiblal ida mutahabbila yace kai iyakar ƙoƙarinka wajen aiki da karanta alqur'ani iya ƙoƙarin da kasan ɗan su yake riƙe wannan ainihin wato igiyar su tashi in ya watsa wannan yarfe nashi yana sakaci game da shi dan yi sakaci in kifin ya shiga zai janye kuma to iyakar wannan kokarin yace haka zaka kama alqur'ani ka rike shi gam mun fahimci wannan da kyau ko sa'an nan ya ci gaba yana yabon alƙur'ani da makarantan alƙur'ani da makarantan alqur'ani har ya zo ya kawo baitocin da muka kawo ran nan ya wa ƙari'uhul murdi yuqarra misaluhu kal uturji halaihi murihan wa mukila ya ce makarancin alƙur'ani a duniyar nan yace yardajje ne a wurin Allah yace kuma misalin shi shine kamar lemo halaihi lemo yana da hali guda biyu ƙanshi da kuma zaƙi ga ƙanshi ga kuma zaƙi yace to misalin mai karatun alkur'ani kenan manzo Allah ya buga wannan misalin a cikin hadisi sahihi na bukhari sai kuma yace huwal murtaba amma idza kana ummatan yace mai karatun alkur'ani din nan da aka ce zai zama yardajjen Allah zai zama yardajjen Allah ne in ya zama yana aiki da alkur'ani ɗin wayan mammuhu zillur razanati kankala zai samu natsuwa cikakkiyar natsuwa tare da shi wa haythul fata yarta'u fi zulumatihi min alqabri yalqahu sanan mutahallila yace kuma a lokacin da al'amura suka rikice maka a cikin kabari in har kana karatun alqur'ani qur'ani zai zo ya zama abokin zaman ka yana haskaka maka yana dauke kewarka mun fahimci wannan da kyau ko to shine har yazo ya kawo waɗannan abiyat huwa al amma idza kana ummatan wa yamammuhu dhillu razanati kankala har inda ya zo ya kawo cewa mai karatun alqur'ani iyayen shi a ranar alkiyama za su tashi ainihin mala'iku sun tasa su gaba su ne musu kirari an sanya musu kaya na alharini ga kambi na sarauta a ce a kai su aljanna yanzu wannan alkhairi ya fi wannan to wannan makarantar kuɗi da kake biya wa ɗanka dubu goma sha tsakaninku da Allah ku haɗa kuɗi ku buɗe makarantar ta hafizul Qur'an mana duk sanda muka ce makarantar ta hafizul Qur'an za a iya modernizing abubuwa za a iya maida abubuwa a zamanance kai hadda Qur'ani kuma ka fita secondary ka gama Qur'ani ka haddace Qur'ani kuma ga ilimin secondary ka gama za a iya haɗawa waɗannan kuɗi da kuke ɗiba kuke kai wa arna suna ɓata tarbiyyar ƴaƴaye a zo a waye gari nan gaba kaga ana maimaita abin da aka baro baya nan, ana ta munna makarantu sun dawo hannun musulmi da sauransu kuma ana ɗebe ƴaƴaye daga makarantu ana koma da su makarantun kuɗi na arna da can makarantu mishan ne shi yasa kake ganin ake samun matsala game da shugabannin nan saboda mishan ne suka karantar da su da safe sai an buɗe bible an yi addu'a an sa eh, alli a bakin gawayi a goshi an rufe ido an yi donki donka duk ba haka ake wannan addu'a ba ba a fara da a'udhu billahi donki donka ake fara duk da haka akai tarbiyar su yanzu in yazo ya ce mu ba ruwan mu da addini za a yi mamaki dama an yi tarbiyyar shi ne purposely dan ya zama haka musamman aka tarbiyar shi ya zama haka jama'a mun fahimci wannan da kyau to saboda haka wajibi ne a samu gyara akan wannan to kaji dai yace hani an mari an walidaka alaihima malabisu anwarun min at-taj wal hula fama zannukum bin najl inda jazaihi in ya zama iyayenka kai da ka haddace qur'ani ga sakamakon da za a yi musu to wai dan wanne irin sakamako kuke tsammani za a yi mai sai malam yace ulaika ahlullahi was safwatul mala waɗannan na dama da Allah kenan kuma zaɓaɓɓu kenan ulul birri wal ihsani wa sabri wat tuqa yace su ne masu kyautatawa da biyayya ga Allah haka gashi nan ya kamata kowa ya tsaya yi nazari akan waɗannan al'amura wannan rayuwar duniya dai za ta ƙare kaji kuma irin abubuwa wannan mumini ne fa yanzu kaji yana ba da ansoshi a cikin kwanciyar hankali kenan amma duk da haka tun da jarabawa ta gaji sai an firgita ka sai sun dawo sun firgita shi kuma to shine sai ce na karanta littafin Allah an buɗe aji na koyon karatu ka buga ka buga har yanzu Fatiha bata haddatu ba ka yi hakuri mana akwai sahabin da yake sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama ne amma ya kasa haddace Fatiha amma bai gudu ba ran nan yazo ya ce ya rasulullahi Fatiha ba za ta haddatu ba an buga to an riga an tsufa jama'a harshe ya riga ya tauri kamar kirgi ya za a yi to shine sai annabi ya koya mishi addu'a subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar in ka tashi sallah kai tsaiwa gurgurdan yadda kaga ana karatun fatiha da sura kai wannan zikirin kai ruku'u da sujuda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai dora miki ba sai abin da zai iya to shine abin da ake so ka fahimta an bude makaranta ana koyar da karatu harufa har yanzu baka iya ba wane ne saboda bai samun kuɗi a kasuwa ya rufe rumfar ya hakure koma gida yana zama yana faɗa da mata sai a ta bugawa ka buga wannan jali ya karye a rubuta bashi ana nan ana binka bashi yana ta taruwa amma kana nan kana tunanin ai ai arziki ake nema arziki na Allah ne karatu fa na Allah ne to shi yasa ka buga ka wani shekara talatin yana neman kuɗi har yanzu daren nan yana tararrabin me za a ci da safe a gidan shi har yau bai samu ba amma gobe a asbahin fari mai yiwa shine zai fara buɗe kasuwa bai haƙura ba amma makaranta sai mutum ya ce ya je ya je har yanzu karatun ne harshe ya yi tauri ya kamata ka yi wa kanka faɗa akan waɗannan abubuwa ka mutu kana yi ai ka je da hujja wurin Allah ko shine yake cewa na karanta littafin Allah wa amantu bihi kuma na yarda da wannan littafi na Allah ba wai in karanta an karyata ba wa saddaqtu kuma na gaggata a aikace na yi aiki da shi fayantahirhu sai mala'ika ya daka mai tsawa fayaqulu mala'ikan da ya daka mai tsawa sai ya ce man rabbuka ma dinuka man nabiyuka waye ubangijinka menene addininka wane ne annabinka wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala almu'mini mumini manzo Allah yace wannan ita ce fitina ta karshe da za a yi wa mu'mini so ake kuma wai ya dawo ya amsa wannan tambayoyi da gaggawa kaga in yesu bidda baka kuma hadari ya faru kenan duk waccan ci da ya ta lalace fa zalika hina yaqulu Allah azza wa jalla ma'aiki yace wannan ita ce maganar da Allah yake yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya Allah yana tabbatar da muminai da magana tabbatacciya a wannan rayuwar duniya haka kuma a lahira wannan kalima ta la ilaha illallah da kake faɗi a nan duniya wallahi ko kai ne ladanin garin ku idan baka aiki da ita baza ta faɗo a kabari ba fa jama mun fahimta amma kana faɗanta kana aiki da ita kana zuwa kabari sai Allah ya tabbatar da harshenka abu ne mai sauki a wurin Allah fa yaqulu sai ya ce rabbi Allah wa diniyal islam wa nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama yadda suka yi mai tambayar da gaggawa sai ya dawo ya bada amsa din da gaggawa fa yunadi munadin fis sama sai ya ji ana kira daga sama an sadaka abdi Allah madaukakin sarki ya ce bawana ya faɗa muku gaskiya fa afrishuhu min aljanna sai Allah ya ce ku daga shi ku yi mishi shimfiɗa ta aljanna a cikin kabarin nashi wa albisuhu min aljanna ku sanya mishi ainihin tufafin aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude mishi kofa ya rinka hangen aljanna tun daga kabarin shi qala annabi yace fa ya'tihi min ruhiha wa tibiha sai huci ma'ana da iska da hayaki ma'ana kanshin aljanna sai rinka siraro mishi yana taho mishi wa Sahla lahu fi qabrihi madda basarihi sai kuma a buɗe mai kabarin shi ya rinka ganin yalwata cikin kabarin shi iyakar ganin shi dama da hagu sama da ƙasa babu kunci jama'a mun fahimci wannan to yanzu wannan abin da ake so da kai shine imani in ba haka ba za ka ce to ai makabartar da yawa duk dama da hagun shi duk kabari ne to ya ina za a fafuke sai a ce kai imani duk da abin da Allah ya faɗi kawai in ba haka ba dama da hagun shi kabari ne kuma an ce iyakar ganin shi kaga kamar zai taɓa wasu kaburbuka kenan amma wallahu ala kulli shay'in qadir qala annabi yace wa ya'tihi wa fi riwaya yumassilu lahu rajulun hasanul wajhi yana wannan hali cikin farin ciki da annashuwa sai ga wani mutum kyakkyawa ya zo ya tsaya gaban shi mai fuska kyakkyawa hasanul siyab yana tare da tufafi kyawawa tayyibur rihi wannan mutum yana kanshi fa Kulu, sai mutumin ya tsaya ga wannan mamaci yace abshir billazi yasurruka ne maka albashir da abin da zai faranta maka rai abshir bi ridwanin min Allah wa jannatin fiha na'imun muqim albishirinka Allah ya yarda da kai kuma Allah ya baka aljanna wadda ni'imar da ke cikin aljanna diman da'iman ce hadha yawmuka allazi kunta tu'ad wannan ita ce ranar da ake maka alkawari cewa ka yi haƙuri ka yi haƙuri to wannan ce ranar ga haƙurinka ya biya bukata Faya yaqulu lahu sai wannan mamaci ya ce da wannan mutum wa anta fa basharaka Allah bi khairin man anta to kai da ka zo ka nemi albishir da alheri kai ma Allah ya maka albishir da alheri to waye kai amma fa wajhuka alwajhu alladhi wajhu alwajhu yaji'u bil khair yace ga fuska ka fuska ce wadda take zuwa da alheri Faya yaqulu sai yace ana amaluka salih ni ne kyakkyawan aikinka na gari din to dukkan aiki na gari yana sai ya cika sharaɗi biyu sharaɗi na farko ya zama kayi tsakani da Allah saboda Allah ya ce wa ma umiru illa li ya'budu illa li illa mukhlisina din abinda aka umarci mutane su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini gare shi dan haka kada shirka ta shigo cikin aikinka sa'an nan sharaɗi na biyu tajridul mutaba'a rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama wannan aiki akwai cikakkiyar biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki zikiri ne ka zauna kana yi sallah ce ka zauna kana yi haka manzon Allah yayi duk wani malami da zai ce maka an kai wannan sallan ma ai ya halatta ya kawo maka daga manzon Allah ne in ba daga manzon Allah bane a ce a'a ba za a karbi wannan ba a kawo mana na manzon Allah shi muke so in ba haka ba wallahi azimi bai zama amalin salih ba bai zama aiki na garba sai ya zama Allah ne ya ce a yi to kuma yadda annabi ya shar'anta ƙa'ida cikin tauhidi ai kowa karanta muqarrar tauhid wa Allah yu'badullah illa bima shara'a kar a bauta wa Allah sai da abin da annabi ya shar'anta sallar da kake tun daga yau ka fara tunani shafa'inka da wuturi da zaka yi yadda annabi ya faɗi kake ko kwade kana yi ne kawai karatunka na alqur'ani yadda annabi yake haka kake al'amarin da ya shafi sallar ka tun daga ta asbahin gobe har komai na rayuwarka ka duba haka annabi yake tufafin jikin ka dubi ka gani haka annabi yace haka annabi ya umarni yaya aka yi wajibi ka tsaya ka bi wannan jumlatan wa tafsila in ba haka ba aikin ka bai zama abanin salih ba ba za ka samu aboki na gari a kabari ba shi yasa sai kowa ya bincika Allah ya rufa musulmi asiri yanzu an rubuta duk al'amuran da ake bukata an tsaya an tace sallar annabi sallallahu alaihi wasallama ga littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama azumi ga littafi sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam komai za a ce ga yadda annabi yayi ka ka yi wannan mana kai koyi da shi amma sai ka ce to yanzu wannan mu in mun karba to iyayenmu da suka yi wancan man tilka ummatun qad khalat sun riga sun wuce aikin da suka yi shi suka aikata ba a tambayar ka naka kuma shine za a tambaye ka jama'a mun fahimci wannan da kyau to wallahi kowa ya gyara ainihin imanin shi da aƙidar shi da ibadar shi in ba haka ba ka ji dai aikin ka nagari shi zai zo ya taya ka zama fa wallahi sai wannan aiki na shi wanda ya juye ya zama sura ta mutum dan ya ji daɗin hira da shi sai ce mishi na rantse da Allah ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillahi to yanzu anan ma ya kamata ai matsaya tukuna a ƙara jawo hankalin mutane a mai da hannun agogo baya wannan sallah da azumi da kake da wannan aƙida gashi ya rikide ya zama mutum kuma kana magana da shi za a yi mamaki dan an yi magana da aljani sallarka da kake kuma gashi kuna magana da ita yanzu a cikin kabari to wani da sallar shi da zai gama ta a tuka ta a mai da ita tuwo a bashi ci zai ce ba zai ci ba ba daɗi ba kyan gani a fuska wani yana sallah yadda ka san kare yana fitsari wallahi ko arniya tana fitsari haka za gani yana gashi na yana tuntsirawa wannan sallah ce wadda take sallah ce wadda take ta yan wuta wani lokaci annabi ya zo ya ga wani dattijo yana sallah haka sai ya ce assalamu ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah manzon Allah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah don ba sallah kai ba sai da ya so uku annabi yana cewa ba kai sallah ba sallah fa yayi ku duba irin wannan sallar da ake tsatsagen nan amma annabi ya ce ba kai sallah ba koma kai a na uku da wannan dattijo ga wahala ba za ta yawa sai ce wallazi ba asaka bil haqq na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ban iya wadda ta wannan ba koya mun dan Allah asiri bai rufu ba wani dattijo zo yana sallah gaban Huzaifatu sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ainihin wannan dattijo ya yi sallah tsatsagen kuciya yana idawa sai Huzaifa ya ce kai wannan dattijo shekara ka nawa kana sallah ya ce shekara arba'in yana sallah irin wannan sallah ya ce irin ta ya ce shekara ka arba'in ba ka sallah ya ce kuma da ka mutu kana irin wannan sallah ya ce da baka mutu cikin al'umma annabi muhammadu ba ba za ka samu aljanna ba ya kamata kowa ya wa kanshi faɗa sallar ka yanzu azumi zai zo ka bincika ka gashin azumin nan da kake yi shekara aru aru yaya ina kusancin shi ko kuma nisan shi da na annabi sallallahu alaihi wasallam zakka da kake bayarwa yaya annabi ya ce babu abin da annabi bai bayyana ba ɗaya bayan ɗaya wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai tafi makaranta hajji tun daga fitowar annabi sallallahu alaihi wasallam aikin hajji har ya dawo gidan shi sai da sahabbai suka kwaikwayo mana yadda yake sannan annabi har ya je aikin hajji ya dawo yana cewa ku zo nima nima suka ku ku yi irin aikin hajjin ku kamar yadda kuka ga ina yi yana cewa fa inni la ajri la alli la ahujja ba'da ani hadha yace don ban sani ba mai yiwa bayan bana ba zan sake yin hajji ba to wannan hajji ita ce kadai hajjin da za ka yi Allah yarda da kai sai ka bincika ka ta iya irin ta ko kuwa ko ka tara kuɗi naira dubu ɗari kaza za ka tafi duk baki ɗaya amma sai dai ka je ka ci shinkafa da kaza a dubu ɗari da kaza Allah ya kiyaye sai wannan aiki na shi ya ci gaba da cewa wa wallahi ma alimtuka illa kunta ah, sari'an fi ta'atillah bati'an fi ma'asiyatillah ya ce wallahi a yadda na sanka kana da gaggawa wajen yi wa Allah ba'a wajen saban Allah kuwa kana da jinkiri baka saban Allah fajazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi aikin ka ne yake maka addu'a thumma yuftahu lahu babun min aljanna sai a sake bude mishi wata kofa ta wuta wa babun minan nari kuma ta aljanna sai kuma a bude mishi kofa aljanna a kuma bude mishi ta wuta fayuqalu sai a nuna mishi wuta wuta ga ta karara sai a ce haza manziluka law asaita Allah wannan wuri da ka gani shine gidanka da ka saba wa Allah abdalaka Allahu bihi haza amma Allah ya sauya maka da wannan gida sai a nuna mishi aljanna fa idza ra'a ma fil jannati idan ya ga abubuwan da ke cikin aljanna na ni'ima qala sai ya ce rabbi ajjil qiyamas sa'a ya Allah ka gaggauta tashin duniya a gaggauta tashin alkiyama kai ma arji'u ila ahli wa mali saboda in je in sadu da dukiyata da iyalina da ke aljanna A da ma haka al'amari yake ko tun da ya riga ya san abin da ya shuka na gari ne kuma ya hangi gidan shi aljanna to me ya rage gaggawa yake yi fa yuqalu lahu sai a ce da shi askin koma ka kwanta shi kenan sai a zare ran shi a cikin wata riwaya annabi ya ce sai a ɗauki ran mumini sai a saka shi a cikin wasu kwarran tsuntsu waɗanda ke yawo a ƙarƙashin al'arshin Allah suna ainihin shan ruwa daga aljanna a nan ran shi zai kasance gangar jikin kuma tana nan duniya to wannan tashi kenan ta ƙare mumini kenan Allah ya saka mu daga cikin wannan nau'i qala annabi ya ce wa innal abdal kafira amma kafiri kirista ne ba yahude ne ba ma guje ne ba ma jushe ne mushiriki ne duk abin da kake wanda ya cancanta a shar'ance a ce maka kafiri to ka shiga ciki sai ka saurara ka ji dan kai sauri ka tuba yanzu kowa yana da damar da zai gyara duk wanda ke sauraron wannan hadisi a yanzu amma waɗanda suka mutu din nan yanzu su baki ɗaya al'amari ya gama rikice musu in rikicewa ne in gyaruwa ne ya gyaru wa riwayatin a cikin wata riwaya alfajira bawan da ya zama fajiri wato musulmi kenan fasiki ne mazinaci mashayin giya maki haramun annamimi magulmaci mai zunɗe gashi nan dai duk nau'in saɓon Allah to sai ka saurara ka ji in kana daga cikin waɗannan al'amura. Iza ka na in minar duniya, annabi ya ce da kafiri da musulmin da ya zama fajiri ne. idan ajalin shi ya ƙare a nan duniya wa iqbalin min al-akhirah ya zama zai fuskanci lahira nazala ilaihi min as-sama'i mala'ikatun ghilabun shidad mala'iku sai su sako mishi daga sama jama'a wannan magana da wannan hadisi ne ɗari bisa ɗari ingantacce fa mun gane wannan ma kana hadisan yuftara ba ƙarya bane aka kaga tabbas manzon Allah ne ya faɗi kuma wannan abu ne a ɓoye annabi ya bayyana mana shi kuma da ni da kai da wane da wane sai ka shiga wannan halin sai dai Allah ya rufa maka asiri ko kai mutuwar shahada a filin daga ko mutuwar ranar juma'a ko daren juma'a ko yan fashi su kama ka su kashe ka a halin sun fi ƙarfinka ko ka zo kare mutuncin addininka ko kuma mace ta zo ta mutu wajen naƙuda duk waɗannan al'amura da makamantansu to sai a ce ana fatan ka samu shahada kai ka haye daga cikin wannan ainihin tambaya balle a zaba kabari jama'a mun fahimci wannan to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sudul wujuh mala'iku za su sako da baƙaƙen fusaku ma'ahumul musuhu minan nari za su ɗauko karara daga wuta karara kuma na gidan wuta ko kararan duniya nan ai ya isa bala'i balle kararan gidan wuta fa yajlisuna minhu maddal basari sai su zauna ainihin kusa da shi gashi nan iyakar ganin shi yana ganin su thumma yaji'u malakul mauti sa'annan sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta yajlisa inda ra'asihi ya zauna kusa da kanshi fa yaqulu sai ya ce ayyatuhan nafsul khabisa ya wannan rai wanda take mummuna mugu mai wari ukhruji ila sakhin min Allah wa ghadabi wannan rai ka fito zuwa ga fushi da azabar ubangijinka qala annabi yace fatafarraqu fi jasadihi sai ran ainihin ya sheka da gudu yana ainihin jijjuya yana yawo a cikin jikin shi haka Qur'ani yadda ya fara ba mu labari ma cewa mala'ikun za su zo suna dukan shi ne suna cewa akhriju anfusakum fito da ranka ka bamu ko kwalba guda na jini aka ce tsugo a jikinka ka bamu yaya za a yi da kai balle ranka shiro ka bamu mun fahimci wannan da kyau ko to shi ne za ka ga wani in ya zo mutuwa fa sai an rufe ɗaki sai an gudu an bashi wuri ya fara buge-buge nan a lokacin ba ku yake kallo ba mala'iku yake gani suna bin shi suna ka fito da ranka ka bamu ya gudu nan a kama shi nan ya gudu nan a to shi ne in ya kama ka ya danke ka to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un taka ta same ka in baka kubuce ba to sai in ya shake ka karshen ta ai biyu babu akwai irin su ai ana gani ko mutum zai zo mutuwa sai an kulla kofa wani sai an kama shi an daddaure shi to shi ne ma'ana ba a cika da kyau da imani ba kenan mutum ya zo zai mutu yana kuka yana ihu yana ya shiga uku shi da kanshi ya san bai ainihin kyautata ba kenan mun fahimci wannan shi ya sa mawaƙi ya ce ka zama ranar da aka haife ka ba ka zo kana kuka ba mutan gida suna farin ciki yara na tsalle tsalle to a zama an samu akasi ran da ka zo mutuwa to su suna kuka kai kuma kana farin ciki to tafiya ta yi kyau kenan amma ka zo a koke ka koma a koke shi ke nan kai ka shiga matsala kuma duk abubuwan nan da ka tara gidaje ne motoci ne mataye ne jama'a ne ɗalibai ne wallahi babu wanda zai taimake ka fa ba wanda zai maka kara wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra yadda ka zo kai kadai haka zaka koma shine mawaki yace wa fi qabdi kaffi tifli inda wiladatin yace in aka haifi yaro za ga ya zo ya dindunkula hannun shi ko yace dalilun ala hirsil ladhi huwa jami'u wai yana nuna muku ne fa ya zo tara dukiya wa fi basihi inda mamati alamatu in ya zo mutuwa kuma sai kaga ya shi shimfida hannun shi haka me yake ce muku ala fanzuruni kad kharajtu bila shay wai ku duba na fita matsiyaci na ban rike komai ba mun fahimci wannan da kyau to shine ma'aiki ya ci gaba da bamu labari yace sai waɗannan mala'iku su zo su zauna sai wannan mala'ikan mutuwa ya gaya mishi wannan magana fayantazi'uhu fayamtazi'uha sai ainihin wannan mala'ika ya kama ya rinka jijjigawa haka kama yuntaza'u sufudu alkasiru sha'abi alkasiru sha'abi kamar yadda ake ainihin wato cire bishiya wadda ta kafu a ƙasa ko kuma ainihin ciyawa wadda ta tasa ta tasa ainihin ta zuba rassa ko tussa ko saiwa a ƙasa ka dubi kamar misalin tsintsiya tsintsiya yanzu a ce ana son a cizgota har da ainihin tushen ta yadda take dami guda din nan haka a ta wani irin jizga za a yi ka dubi kamar bishiya a ce ta shekara kamar talatin haka a ƙasa a ce ana son a jijjige ta har da sai wata sai an bi a hankali to haka za a rinka jijjiga ran haka yana jin zafi sai an zare shi gaba ɗaya min as-sufudil mablul fatuqatta'u ma'ahu al-uruq wal asabi annabi yace jijjijiyoyin jikin shi baki ɗaya da lakashi sai ta tsinki ƙashin baya ya karye jijiyoyi su tsinke saboda ana ta fusgar ran kuma ran ya riga ya kewaye jikin kuma ana so duk sai an janye shi ya fita fayal anhu kullu malakin baina sama'i wal ardi duk wani mala'ika da ke tsakanin sama da ƙasa sai ce Allah ya la'ance shi wa kullu malakin fi sama'i duk mala'ikan da ke sama sai ya tsine mai albarka wa tughlaqu abwabus sama'i kuma duk kofofin sama sai mala'iku su rufe su laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah Allah aruja ruhuhu min qibalihim duk wasu mala'iku da ke gadin wata ƙofa sai su roƙi Allah Allah kada a wuce da ran wannan mugun bawa ta ƙofarmu. mu fa ya'khudhuha sai mala'ikan mutuwa ya ɗauki wannan rai fa idza lamya lam yad'uha fi yadihi tarfata aynin hatta yaj'aluha في تلك min haka an كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض yana karɓar ran sai mala'ikun da suka rako shi sai su karɓe su saka a cikin wannan karaba da suka da shi daga wuta sa'an nan ran sai ka ji shi da wari annabi ya ce fiye da duk wani mushe da ke duniyan nan ɗoyi ran kafiri ko fasiki ko fajiri wa yas'aduna biha sai mala'iku su ɗauki ran sai su sama da shi wala na biha ala mala'in min al mala'ika illa qalu ma hadha ruhul khabith duk mala'ikun da aka zo za a wuce sai ce wannan wani irin rai ne ke ɗoyi fa kulu sai su ce fulanu ibn fulani wana ɗan wana kenan bi aqbahi asma'i hillati kana yusamma biha fid dunya sunayen shi munanan za a jawo waɗanda ake kira a nan duniya waɗannan sunaye da ka sa wa kanka mugayen sunaye ɗin nan ana kiranka da sunaye na gari baka so waɗannan munanan sunayen da su za a kiraye ka hatta yantahiya bihi ila sama'i duniya har sai sun je sama ta ɗaya fa yustaftahu lahu sai a nemi a buɗe mishi fala yuftahu lahu ba za a buɗe mishi wannan kofa ba ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا سي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية la tufattahu lahum abwabus sama'i wala la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammil khiyat ma'ana kafirai da azzalimai da irin waɗannan fajirai ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba kuma ma ba za su shiga aljanna ba sai in raƙumi zai wuce ta kafar allura zai yi raƙumi ya wuce ta kafar allura to haka su ma waɗannan ba za su wuce ba